wannan karuwan ne yasa aka kara shi wannan budget din a takaice ana iya cewa wannan sanarwa na nnpc albishir ne ga 'yan najeriya e gaskiya wannan babban albishir ne kuma eh, ya kamata mu sa kyakkyawan niyya mu zuba ido da tsinkaye abin da zai biyo baya dangane da shi wannan ci gaba. Dr. Babangida Abdullahi mun gode sosai. Madalla. Tattuna Bashir Ibrahim Idris da Dr. Babangida Abdullahi sai kuma shirin mana gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Nura Ado Suleiman daga sashen Hausa na Radio France International RFI. A wannan makon shirin zai tattauna a kan matakin shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu da ya rattaba hannu akan kudirin samar da sabuwar jami'a ta kimiyyar lafiya da kuma fasaha ta tarayya a garin tsafe da ke jihar Zamfara bayan da bukatar ko kuma kudirin ya tsallake dukkanin matakan majalisar dokokin kasar. Da wannan matakin da yi ta tabbata cewa kenan kwalejin kimiyya ta garin tsafe ta koma babbar jami'ar tarayya lamarin da zai ba da damar kara inganta kiwon lafiya ta hanyar samar da karin ƙwararrun jami'ai. wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar ya zanta da sanata ikra aliyu bilbis wanda shine ya fara gabatar da kudirin har aka kai ga samun wannan nasara lallai ina cikin farin ciki tare da ni da jama'ar mutanen jihar zamfara da yankin arewa da kuma kusanci najeriya baki ɗaya bisa ga wannan kuduri da na kawo a majalisa na kokari a ɗaukaka wannan makaranta ta kiwon lafiya da fasaha ta garin tsafe ya kasance kuma a mazaɓata ce ta zamfara as I can. tarihi ya nuna cewa kai ne ma ka asasa makarantar tun ma farko har yau aka waye gari ta zama jami'a gaskiya ne abin da ka faɗi watan a lokacin da aka kirkiro jihar zamfara 1996 a lokacin ni ina chairman na karamar kuma ke ta tsafe a wannan lokacin sannan kuma kantoma jiha a lokacin kano bala yakubu lokacin da ina chairman na fi ba da karfi na gina ginen asibitota da kuma kokari a kawo magunguna da kula da kiwon lafiya allah cikin ikonsa a cikin roƙon da nake ma shi kantoma na wannan lokacin na roƙi cewa ya kamata a kafa makaranta ta kiwon lafiya kuma Allah ci sai yadda ya amince ka kafa wannan makaranta din to tun wannan lokacin wannan makaranta tana ci gaba tana yaya dalibai da dama cike da wajen jiha har wajajen Nijar da sauransu suna zuwa suna karatu a wannan makaranta din har lokacin alo dubu biyu a lokacin da yarman bakura shine gwamna a wannan lokacin aka kara dauka ta ta zama kwaleji to Allah cikin ikonsa sai ga shi guri na cika dama fata ta da cewa ta zama jami'a sosai ga shi na samu dama na kawo wannan kuduri a majalisa aka sa hannu aka kai wa shugaban kasa ba raba bata lokaci mai shugaban kasa ya samu wannan kuduri na hannu kuma kamar na faɗi a baya yana da kyau duk wani dan siyasa in dai har yana tunanin cewa lalle zai wakilci al'ummar shi Allah ko a majalisa ne ko kuma kowace irin kujera ce in ta siyasa ce to ya kasance ya san abin da zai ma al'ummar shi ko yanzu ma samun kudurin nan da ya tabbata akwai kasashe daban-daban wanda suka nuna sun ma rubuto mana dama suna nuna cewa za su kawo gudunmawa gudunmawa yadda wannan wa wannan makaranta za ta faɗaka sauransu. Hamisu Yusuf Yalwa, shugaban kwalejin lafiyar da aka ɗaga likafarta zuwa jami'a a garin Natsafe ya kwatanta wannan ci gaba da sara a kan gaba. Lura da cewar dama asibitoci da sauran ma'aikatan lafiya na buƙatar ƙarin ƙwararru don sauke nauyin da ke kansu. A hakikanin gaskiya ba ƙaramin farin ciki ne ya zo mana ba cewa shugaban ƙasa ya amince wannan makaranta ta koma zuwa jami'a kuma muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna godiya ga shi shugaban ƙasa da shi sanato mai wakiltar zamfara ta tsakiya sanata ikira aliyu bilbis game da alfanun da wannan makaranta za ta yi muna ba mutanen jihar zamfara kawai ba abu ne wanda zai shafi ƙasa gaba kiɗa za a samu aikin yi za a samu ƙarin haɓaka tattalin arziki a ƙaramin hukumar da aka yi wannan makaranta da jiha da kuma yankin da ƙasa baki ɗaya domin asibitotanmu da wuraren ma'aikatanmu na lafiya suna buƙatar waɗanda suke suna da matsakaici da kuma babban ilimi na lafiya wanda zai taimaki al'umma matasa waɗanda suka yi karatu kuma karatun suna son su ci gaba amma saboda rashin kusantar wata makaranta ta ilimi irin wannan ta lafiya abin ya musu wuya to yanzu ta Allah ya kawo ta kusa gare su. To shirin na ilimi hasken rayuwa ya kuma zanta da wasu masu ruwa da tsaki a fannin ilimi waɗanda kuma 'ya'ya ne na jihar Zamfara kamar Farfesa Yusuf Adamu Tsafi na jami'ar bayero da ke kano wanda ya ce daga cikin abu mafi kayatarwa shine yadda jami'ar za ta samar da ƙwararren jami'an lafiyar da za su yi aiki kai tsaye a yankunan karkara ba tare da fuskantar wani kalubale ba batun da ya ce zai taka muhimmiyar rawa wajen ci gaban fannin lafiya to ita wannan jami'a gaskiya kafa ta ba karamin ci gaba ba ne watan abu ne da zai kawo babban sauyi a harkar kiwon lafiya musamman ganin cewa ita wannan jami'a an yi ta ne don kiwon lafiya ba wai jami'a ce ko za ta rinka koyar da abin da aka saba misali kawai a bangaren eh, aikin likita aikin nas a'a jami'a ce wadda za ta horar da ma'aikatan lafiya waɗanda suke aiki a ƙananan hukumomi a cikin al'ummai in sun yi yan diploman nan daga nan karatun su ya ƙare to wannan jami'a za ta canza wannan za a samu kwarewa fiye da da za a samar da ma'aikatan lafiya kwararru waɗanda kuma za su yi aiki ba a birane ba a cikin lokuna da ƙauyuka to amma in ba a manta ba ita wannan jami'a jami'a ce ta tarayya saboda haka ba wai jihar zamfara aka yi wa ita ba kawai a'a ina tabbatar maka har mutane da kudan najeriya za a ga sun zo suna halatta wannan makaranta Sau da wannan babban abin alheri ne babban abin ai farin ciki ne babban abin da za a gode wa Allah ne a gode wa kuma sanata da wannan kokari da yi to muna fatan dukan mu professors da masana da kwararru na jihar Zamfara za mu ci gaba da ba goyon baya a wannan babban aiki da aka so ana yi. To a yayin da ake yabawa matakin samar da sabuwar jami'ar a garin Tsafe, Malam Abubakar Ali, kwararre a fannin tattalin arziki, jan hankalin mahukunta yi kan cewar a rika sara ana duban bakin gatari. domin bai kamata a mayar da hankali kan samar da sabbin jami'o'i kawai ba a yayin da tsaffin da suka bayar da muhimmiyar gudunmawa a shekarun baya ke cikin mawuyacin hali. Matsalan da ni nake dubawa ba wannan jami'an na ɗafin ake duba ba. Yadda yanzu ake ta ginin sabbin jami'oi a wurare da yawa face kuma an bar tsofaffin jami'oin suna fama da rashin kuɗi suna fama da rashin ajijuwa an gagara rike abubuwan da aka riga aka gina musamman ya harkokin tafiya na yau da kullum saboda haka ko a ringa kafa sabbin jami'oi ta ko'ina ya kamata a inganta tsofaffin jami'oin da ake da su in ya so a bude reshe na wannan jami'oin nan a wannan wuraren nan eh, domin lokacin da aka bude wannan sabbin jami'oin nan ga duk abin da ake ce mata overhead da recurrent expenditure yana karuwa kuma ga ana samun karancin kudin da ake tafiyar da jami'ar a Najeriya. To sai dai Malam Abubakar Alin ya ce duk da kalubalen da ya bayyana samar da sabuwar jami'ar mataki ne karbabbe da zai bayar da gudunmawa kwakwara. Ba shakka kafa wannan jami'an zai karawa tafe daraja domin duk lokacin da aka samu irin wannan ci gaban. To a kaddara cewa makaranta ko da akwai wani wani makaranta ne wanda yake da faɗaɗa shi wato a ƙara mishi daraja daga matsayin da yake a mai da shi jami'a to kaga dole za a samu a ƙara gine-gine to wannan gine-ginen da za a yi zai kawo hanyoyin da za a ce za a yi amfani da siminti blok yashi katako bayan haka kuma za a buƙaci wanda za su yi wannan aikin gini nan kama daga kafinta mai gini mai fenti da sauransu wato idan ka duba value chain din wannan harkan zaka ga zai taimaki tattalin arzikin wurin nan kuma za a samu 'yan kasuwa wanda za su zo su fara gine-gine na wato inda ɗalibai za su ringa kwana bayan na makaranta saboda haka za ka ga abubuwa na hanyar tattalin arziki da yawa za samu saboda wannan jami'an nan ka karatu Ka isa iyan ke farca ya san wanke riga ijai aje ka gane yaro in karatu idan kuɗinka ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai zo cikin tica ka gane zai bi shi har gidansu da ido bara fiya ta yi To sauraro da haka shirin ilimi hasken rayuwa na wannan